Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau talata tara ga watan Agustan shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba Yakubu da kanin labarai. baban babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira da baiwa masu sa ido na ƙasa da ƙasa damar shiga tashar nukiliyar Saprosia bayan da Ukraine da Rasha suke zargin juna akan halin da aka kai a cibiyar a kwanan nan. A jiya Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya yi alkawarin taimakon gwamnatin tarayya ga gabashin jihar Kentucky inda ambaliyar ruwan sama ta yi barna bayan ya zaga a gurin lamarin da ya danganta da sauyin yanayi kana ajiye litinin kuma kungiyar tarayyar turai ta ce ta gabatar da wata takarda ta karshe don farfado da yarjejeniyar nukuliyar iran ta shekarar 2015 a daidai lokacin da aka kammala tattaunawar kwanaki hudu a kaikaice tsakanin jama'an amurka da na iran a vienna kanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa a najeriya wasu 'yan jihar Filata sun fara tsokaci kan sakin tsohon gwamnan jihar Joshua Dare daga gidan a daga gidan gyaran hali na kuje ban su a sake shi ba da duk wani mai laifi ya kamata ya zama izina ga yan baya duk wanda ya laifi ya kamata hukunci a bayyana cika laifin sun ga wanda zai yi nan gaba shi ma zai zama mai kamar darasi kenan ma tun da Allah ya fasa ya fito muna mai fatan alheri kuma muna sa ran ya zama mai darasi da shi da wanda kuma abin ma ya faru da shi ba Kungiyar 'yan arewacin Najeriya mazauna Amurka da ake kira zumunta ta kuduri aniyar kara neman hanyoyin taimakawa al'ummar yankin a Najeriya da talauci da kuma rashin ilimi ya yi wa katutu. kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya makeli Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira da a baiwa masu sa ido na ƙasa da ƙasa damar shiga tashar nukuliyar Saprosia bayan da Ukraine da Rasha suke zargin juna akan harin da aka kai a cibiyar ta nukuliya a kwanan nan guterres ya faɗa a wani taron manema labarai a ƙasar japan cewa duk wani hari da aka kai kan duk wata cibiyar nukuliya wani gagarumin kisan kai ne gabaki ɗaya guterres ya ce yana da matuƙar damuwa cewa duniya ka iya fuskantar yaƙi na tsawon lokaci a ukraine wanda zai iya yi mummunan tasiri akan tattalin arzikin duniya da ma yanayin rayuwa musamman ga marasa galihu guterres ya ce majalisar ɗinkin duniya tana aiki tare da turkiya kan yiwuwar fara tattaunawar zaman lafiya tsakanin rasha da ukraine amma yunkurin na fuskantar cikas daga girman yakin a jiya litinin shugaban amurka joe biden ya yi alkawarin ƙarin taimakon gwamnatin tarayya ga gabashin jihar kentucky inda ambaliya ta yi wa barna bayan ya zaga wurin lamarin da ya danganta da sauyin yanayi muna nan gwamnatin tarayya tare da ta jiha da ƙananan hukumomi da kuma birnin za mu ci gaba da aiki har sai komai ya koma yadda yake in ji shugaban bayan da ya ziyarci iyalai a los greek a jihar kentucky wanda ambaliya ta shafa ya ce makasudin ba shine komai ya koma inda yake kadai ba rayuwa ma ta inganta fiye da yadda muke a baya akalla mutane 37 ne suka mutu sakamakon ambaliyar a makon da ya gabata bayan wani ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya kai ma'aunin santimita 26 a wasu yankunan gabashin jihar Kintaki cikin sa'o'i 28 kacal gwamnan jihar Kintaki, andy bashir ya faɗa a jiya litinin cewa hukumomi na sa ran adadin mutanen da suka mutu zai iya karuwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya litinin kungiyar tarayyar turai ta ce ta gabatar da wata takarda ta ƙarshe don farfado da yarjejeniyar nukuliyar iran ta shekarar 2015 a daidai lokacin da aka kammala tattaunawar kwanaki hudu a kaikaice tsakanin jama'an amurka da na iran a birnin vienna an tattauna duk abubuwa da suka dace kuma yanzu abin da ya rage shine takardar ta ƙarshe ko da yake bayan kowane muhimmin batu da ke kunshe a cikin takardan akwai batutuwan siyasa wanda ke buƙatar yanke shawara a manyan birane in ji babban jami'in harkokin waje na eu joseph borrell ya kara da cewa idan aka samu amsoshi masu gamsarwa to za mu iya sanya hannu a kan yarjejeniyar yana faɗa yayin da eu da iran da amurka ke shirin barin birnin na biyana tun da farko wani babban jami'in kungiyar tarayyar turan ya shaidawa manema labarai cewa ba za a sake yin wasu sauye-sauye a kan takardar da aka shafe watanni goma sha biyar ana tattaunawa ba ya kuma ce yana sa ran samun hukuncin karshe da bangarorin za su yanke cikin 'yan makonni kalilan. An jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. watanni hudu bayan da shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi wa tsohon gwamnan jihar plateau joshua dare afuwa bayan da kotu ta yanke masa hukunci a 2018 na ɗaurin shekaru goma sha hudu kan laifin cin amana da wasu shekaru biyu kan almubazaranci da dukiyar al'umma wasu al'ummar jihar plateau sun nuna farin cikinsu da sakinsa yayin da wasu suka nuna akasin haka daga jos ga rahoton da wakiliyanmu zainab babaji ta aiko mana Tsohon gwamnan jihar Plateau Sanata Joshua Dariye ya samu saki daga gidan gyara hali bayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya mishi ahuwa. Hukumar yaƙi da almundahana a Najeriya ce ta gurfanar da Joshua Dariye a gaban kotu. Bayan ta zarge shi da yin sama da faɗi da kuɗi har naira biliyan ɗaya da miliyan goma sha shida wanda a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas kotu ta yanke masa hukuncin shekaru goma sha hudu kan laifin cin amana da wasu shekaru biyu kan almubazaranci da dukiyar al'umma. Wasu mazauna jihar Filato sun bayyana ra'ayoyinsu kan sakin na Joshua Dariye. Sunana dan Juma Mabas, mun cika da murna kamar mu zuba ruwa a kasa mu sha. a matsayin shi babban dan siyasa shawaran da mu yan siyasa zamu bashi shine ya zama uba ya zama dattijo mai bada shawara kowane jam'iyya kake kai shi ne. Sunana Alhaji Ahmadu Maye sarkin mayun bakwai mun ji daɗi da sakin dare Allah ya sa Buhari ya gama da duniya lafiya. Yau gidan dare a mai sama ba wurin sa ba Ya wanke mana zuciya mutane bakwas muna ganga muna murna. Plato masu na murna. Sunana Hussaini Shiki. Lamarin ya riga ya faru amma tun farko ni ban so ba gaskiya. Ban so a sake shi ba ma da duk wani mai laifi ya kamata ya zama izina ga 'yan baya. Duk wanda ya laifi ya kamata ya kunci a bai ya cika laifin. Sun ga wanda zai yi nan gaba shi ma zai zama mai kamar darasi kenan amma tun da Allah ya fasa ya fito muna mai fatan alheri kuma muna sa ran ya zama mai darasi baki da shi da wanda kuma abin ma bai faru da shi ba mm. Allah kuma shi ne mu gabaki daya ko me dokar kasa ta ce game da yafiya ga wanda kotu ta yanke masa hukunci barista Isiyaku Barau da ke sharhi kan lamura ya ce dokar ƙasa ta baiwa shugaban ƙasa hurumin sakin fursunoni bisa kowane laifi. A shari'a shugaban ƙasa abin da ya bai saba ma doka ba don kundin tsarin mulki na sashi na ɗari da saba'in da biyar shi ya ba shugaban ƙasa daman aiwatar da irin wannan yafiya ma wanda aka hukunta da aikata kowane irin laifi. kuma an ce kowane irin laifi. To akwai masu ganin ya kamata a ce da ya yi ko da rabin shekarun da aka yanke mishi ne ya kake ganin wannan lamarin? Babu wani ka'ida da za a ce a sai sun kai ko shekara ɗaya gidan yaro ko sun yi rabin shekaru ko sun kusa gama sannan yafe masu yana iya yafe masu ma a inda kotun koli ta fasara yana iya yafewa ma kame a yanke hukunci kuma bayan ma a yanke hukunci kuma yana iya yafewa ma'ana kenan tun lokacin da ake shari'a ma a kotu yana iya kawai ya ce ka ya yafe wannan a sake su kawai su tafi duk wannan iko ne na kundin tsarin mulki kuma shine babban dokan Najeriya wanda duk wani doka shi ke eh, yana sama a sauran dokoki na Najeriya. Tun farko shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi ahuwa ne wa Joshua Dariye da tsohon gwamnan jihar Taraba Jolin Yame da ma wasu fursunoni 159 yayin da kotu ta umarci tsohon gwamnan na jihar Plateau Joshua Dariye da ya maido wa gwamnatin jihar Plateau naira miliyan tamanin da hukumar EFCC ta bankaɗo. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Baba Yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu. wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a jiya litinin cewa ana ci gaba da tsakaita wuta tsakanin isra'ila da mayakan jihadin islama na falasɗinu yayin da aka shiga wuni na biyu ina so na sanar da majalisar game da abubuwa da ke biye da tsagaita wutar shine yadda yake tattare da rikici in ji wakilin majalisar ɗinkin duniya a gabas da tsakiya to winsland yana faɗa wa mambobin kwamitin sulhu daga birnin kudus duk wani tashin hankali zai haifar da mummunan sakamako ga falasɗinawa da isra'ila kuma zai yi mummunan tasiri akan duk wani ci gaba da aka samu a fannin siyasa kwamitin ya yi zaman gaggawa a jiya litinin bisa bukatar kasashen china faransa ireland norway da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa domin tattaunawa akan kazabin tashin hankali da ya barke a ranar juma'a a daidai lokacin da isra'ila ke kai hare-hare kan wuraren da kungiyar jihadi ta islama a zirin gaza mayakan su ma sun mai da martani da harba rokoki sama da dubu daya a kan isra'ila a ƙarshe jama'ai sun faɗa a jiya litinin cewa wata gobarar da ta tashi a tashar mai a yammacin cuba ta fantsama zuwa tanki na uku a daidai lokacin da jami'an kashe gobara ke kokarin kashe wutar wani ma'aikacin kashe gobaran ya mutu wasu goma sha shida kuma sun ɓace tun bayan da gobarar ta tashi a tashar jiragen ruwa ta matanzas a daren juma'a bayan da wata walƙiya ta dalla hukumomi sun ce wasu fiye da ɗari ɗaya sun jikata ciki har da mutane 24 da ke kwance a asibiti da farko dai walƙiyar ta haifar da gobara a kan tankin mai guda kacal sai dai kuma cikin sauri ta bazu da sanyin safiyar rana asabar zuwa tanki na biyu lamarin da ya janyo fashe-fashe da dama a wurin fashe-fashen sun yi sanadin asarar rayuka da ma'aikatan kashe gobara da wasu kuma da suka bata jama'ai sun ce gobarar ta bazu zuwa tanki na uku da yammacin ranar lahadin da ta gabata kuma yanzu tana barazana ga na hudu daga cikin tankuna guda takwas na asali gwamnatocin mexico da venezuela sun aiki da tawagogin ma'aikata domin taimakawa jama'an kashe gobara na cikin gida kashe wutar hukumomin kasar na amfani da jirage da jirage masu saukar ungulu da ma jiragen ruwa wajen kokarin dakile gobarar a gaida baba yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. An kammala taron kungiyar 'yan arewacin Najeriya mazauna Amurka da ake kira zumunta karo na talatin da aka gudanar a Houston babban birnin jihar Texas tare da kudurin kara neman hanyoyin taimakawa al'ummar yankin a Najeriya da talauci da kuma rashin ilimi ya yi wa katutu. An kuma cimma matsaya a taron ta neman hanyoyi da kuma ɗaukar sabbin matakan cimma burin ƙungiyar na inganta rayuwar 'yan arewacin Najeriya da ke zauna a Amurka. Alheri Grace Abdu na ɗauke da ƙarin bayani. Babban bako kuma uban taro mai martaba sarkin macina a jihar Yobe, Dr. Bashir Albashir Bukar, ya yaba irin haɗin kan da ke tsakanin mambobin ƙungiyar ba tare da nuna bambancin addini ko ƙabila ba, da ya bayyana a matsayin abin koyi. ya kuma yi kira ga membobin kungiyar su karfafa irin wannan zamantakewa tsakanin al'umma a yankunan da suka fito a najeriya domin ganin an samu zaman lafiya da fahimtar juna kamar yadda ake yi a kungiyar zumunta a hirar shi da muryar amurka shugaban kungiyar zumunta mai barin gado philip moses ya bayyana nasarorin da kungiyar ta cimma a cikin shekaru biyar da suka shige karkashin shugabancinsa da kuma hanyoyin da kungiyar za ta ci gaba da taimakawa al'umma. mun ci gaba da ba da gudunmawar taimako ga 'yan ɗalibai da suke makaranta a najeriya a wato scholarship program na zumunta bancin wannan kuma mun samu kafa famfon ruwa a nasarawa a gon? na taimakon al'umman samun ruwan sha mai lafiya kuma muka yi gudumawa na gina primary school a ƙauyen nok da ta rushe gefe wata bangare da ta rushe mun samu ɗaga ta muka kuma farfado da wannan a primary school aka mata kwaskwarima inda ya kamata da kuma raba takardu da pencil da kayan rubuce da yawa su 'yan makarantu a nan garin north da ke jaba local government muna kuma farin ciki da gudumawa taimako da muka yi wa kungiyoyi iri-iri a najeriya na farko dai mun fara kungiyoyi takwas da muka yi a jos muka ba su gudumawa a naira dubu biyar wa kowace kungiya wato ngo saboda taimakawa su kan palliative program wato samo dai abubuwa da za su ba ahuwa da za su kawo talakawa a duk dai yankunan da suke zama da suke aiki da gudanar da ayyukan taimako muka sake kuma yin karo na biyu da muka yi a abuja a april muka samu ngo kusan guda goma sha takwas su ma muka musu taimako muka ba su taimako na kudade kusan dubu biyar ga kowannensu sun kuma zantar da abubuwan taimako da suka yi wa al'ummarsu so muna farin cikin wannan philip moses shugaban kungiyar zumunta na ƙasa mai barin gado shi ma a nasa bayanin dr muhammad ladan wanda ya yi shugabancin kungiyar zumunta tsakanin shekara ta 2003 zuwa 2007 ya bayyana dalilan kafa kungiyar da kuma inda ya kamata kungiyar ta ba da karfi nan gaba. muhimmin abin da ya sa muka so wannan zumunta din shine mu taimaki mutanenmu da ke nan kasar yan arewa kuma taimaki mutanenmu da ke jiha arewa da ke gida to kuma a lokacin mun so mu taimaka da kamar yara da iyayensu ba su da abin kansu mu taimake su da kuɗin zuwa jami'a yadda za su kare kuma suka kare su taimaki arewa din jihar mu sosai to wannan duk abubuwan da muka so mu kenan kuma a waɗannan abubuwan da muka yi tsammani za mu yi to mun yi su yadda ya kamata amma ya kamata mu ƙara ƙarfi mu ƙara kafawa yin abubuwan nan kuma waɗannan shugabanni sababbi da za su zo na so su lura da abubuwan da ya kamata a yi kamar nan ma mu taimaki mutanen zumunta da ke nan amurka da kuma yaranmu yanzu sun so girma ya kamata su ma mu so mu nuna musu al'adojinmu na arewa yadda za su abubuwa kuma waɗansu su sa'a za su iya koma a gida taimaki jihar mu to abubuwan da nake tsammani ya kamata mu yi kenan Dr. Mohamed Ladan ɗaya daga cikin tsofaffin shugabannin ƙungiyar zumunta. Taron ya samu halartar membobin ƙungiyar daga jihohin Amurka da kuma manyan baƙi daga Najeriya. An kammala taron na bana mai taken sake saduwar dangi, sake lale da kuma ci gaba tare da zaben sababbin shugabannin ƙungiyar da suka hada da Sonda Bitrus tsohon sakataren ƙungiyar na ƙasa a matsayin sabon shugaba da kuma Roda Embu mataimakiyar shugaba mace ta farko a kungiyar an kafa kungiyar zumunta shekaru talatin da suka shige karkashin jagorancin aliyu mustapha sokoto shugaban sashen hausa a matsayin shugaban kungiyar na farko na kasa. alheri grace abdu murya amurka daga washington dc rahoton alheri grace abdu kenan yanzu kuma ga shirinmu na gaba saka mai wuya an binciko wanda aka ce ma basu gada ba da su ali zaki da sauransu da da su ayi da dai suna da yawa duka basu gaji sarauta ba gada ba aka hidda su muna wajen arba'in da ɗaya ne aka zidda takardu aka bar mutum goma sha bakwai duk mun tafi cikin rudari cikin rashin fahimta da ganewa wannan ya zo ce a kai je ka yi kenan kowa ya to ya takara Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mawuya wanda a yau yana jamhuriyar Nijar ne. Dalili ko shine dogon jinkirin da aka samu na nada mutanen maradi sabon sarkin katsinan su tun bayan da Allah yawan tsohon sarkin su Ali Zaki rasuwa yau fiye da shekara daya da ta gabata. Me jin wannan jikiri akwai sai cikin abin ne ko kuma meye? wannan shine za mu duba a yau kuma mun samu 'ya'yan gidajen sarauta guda biyu da kowannensu yake neman wannan sarauta kuma ya cancanci su samu sarauta din kan wannan ne wakilinmu da ke camara din mansur sani ya zaunar da basiru hamisu dan badau wanda ke wakiltar gidan sarauta na shi sarki alizaki marigayi kenan da kuma muhammadu lawali dan kusu dan kulujo wanda ke bukiltar 'yan sarauta na masarautar katsina wato 'yan sarki na masarautar katsina kenan to ba tare da bata lokaci ba mansur jamuji jama'a masu tsaron mu mu da warhaka mu da saduwa da ku a wannan tasha ta rediyo muryar amurka shiri na musamman ne da ake kira da suna tsaka mai waya shirin tsaka mai wuya shirin da ke tattaunawa akan al'amurra daban-daban da suka jibanci rayuwar al'umma na ƙasa baki ɗaya a zamantakewar rayuwar da yau da gobe musamman akan al'amurra da suka shige ma al'ummar mu to a ƙwarya kamar yadda kuka ji a cikin gabatarwa suna naman mansur sani tare da sauran malaman da muka gayyato a cikin wannan shiri za mu gabatar muku da wannan shiri. idan mun yi sharhi kaɗan kusan shekaru sha shida sarkin maraɗi alhaji zaki ya share yana mulki bayan rasuwar shi yanzu da kusan shekara guda har yanzu masarautar maraɗin ah, tana jawarci inda a halin yanzu babu sarki akan wannan karaga wannan lamari ya jefar da cece kuce har ma da korafin al'ummar kansu waɗanda ake mulka inda suke ganin an yi da lamarin a matsayinsa na 'yan gari suna so su samu jagora a gargajiyance kamar yadda aka saba a shekaru da yawa tun daga maraɗin ta farko har ya zuwa sabuwar maraɗin ta kwashe shekaru masu yawa a halin yanzu to kamar yadda kuka ji dai a halin yanzu muna tare da ɓangarorin wannan sarauta guda biyu domin jin abinda yake hana ruwa gudu dangance da wannan sarauta ta jihar maraɗi da lamarin zaben sarkin har yanzu ake jira daga sama ba ta bata lokaci ba za mu gabatar da bangarorin guda biyu biya maradi sai a gabatar da kai ga masu sauraro da matsayin ku ni ke alai basira hamus dan badau shafsar dan isa ni ne wakilin sarki ne marigayi alhaji marima alhaji alzaki masha Allah sai malami na gaba ka gabatar da kanka assalamu alaikum ni ne muhammad lauli dan kusu dan kulodo kakakin yan sarki na masarautar katsina to masha Allah to a taƙaice dai kamar yadda kuka riga kuka sani al'umma da dama suna bibiye da masarautar maraɗi ku ne 'yan sarki gidanku ne amma al'amura sun bambanta a tsari daban-daban wannan shiri yana so ya ji ina aka kwana bari koma a bangaren shi dan badon ni za ku ci game da wannan lamari da ya kici ya kitanyewa shi wannan lamari na Allah ne ita sarauta Allah ke sarauta shi yanzu sa da sarki sarki bubiyar su sai da shekara da wata shidda Allah kawo alzaki yanzu marema alzaki ya babu shi kuma an Allah zai kadarawa abin a ce ke jagorancin maradi wannan abu da ya zama na farko an samu an yi shi jinkiri an samu ga sarki buzu abu da ta kawo wannan abu to kuma yanzu talaka suna abda'a insha Allah Allah zai ba sarki na gari mai inganci duka wace ga wani muke so ba Allah shi ke ba sarki mai inganci Allah ka taimake mu da sarauta mai kirki maradi wanda za mu adalci ga riko mm. ana ganin cewa kamar akwai rashin ah, haɗin kai daga wajen ku da ku 'ya'yan sarkin eh, wanda ku ga gaji abin akwai rashin fahimtar juna a fahimtar ƴan sarki duka guda ɗaya gida guda muke wa duka wannan fahimta za mu Allah shi ke da wannan abubuwa ne mulki Allah shi ke bada shi ga wanda ya so in lokaci ya kai Allah zai bayyana kowa ne ne wanda ya ga sarki Ali ya ga sarki Buzu ba za a gani uku ba to dole in babu shi ina da Allah ba zai wani abu ba da Allah ya tafi ranzu Allah zai ga wasa da komi za a iya cewa a bangaren ku eh, eh, rashin matsalar ba ku tunanin matsalar ta sanya 'yan takara suka hito da yawa wannan 'yan takara neman suna ne eh, kowa da za a banga ga a daga hannu ne kawai zai wani zawa shi wanda Allah zai yi da ɗaya na sarki da wannan ko mutum dubu za shiga ɗaya ne kaɗai wani saura ɗan daga hannu ne duka muna biya don gidaje da muke biya hmm. to Ah, bar mu koma bangaren yan ah, kusu me za ka cewa a ah, muhammad lauli biya maradi me za ka cewa game da wannan sarauta ta maradi dangance da waga sarauta ta maradi da wanga jinkiri da kuke gani har kuke cewa an yi jinkiri al'umma ke gani eh al'umma ai shine din wai ai kawon muna magana ne ka mm. fasu ga al'umma mm. ko ba gaskiya ba to mu mun san insha Allah duk jinkiri duk abin da kaga yayi nauyi abu ne daga Allah Allah ne mun roƙa ya shiga cikin wannan lamari shi ya kawo haka amma ba ka yi hana al'umma saboda su suna so a ce a wane ne sarkinsu sun matsu su ga haka nan me amma mu misalin mu ban matsu ba eh, saboda mu yan gado ne yan gidan ne ko hatti akwai wanda ba yan gado ba cikin harakan ba ga ga nan. misalin tsaya maka wani abu yanzu nan ni za ni haɗa maka ni muhammad lauli dan kusu ne ke mm. wa ya aihe ni bino da dan kusu ya aihe ni mm. ka gane mm. bino da dan kusu wa aihe shi sarki dan kulo da ya aihe shi eh, wa aihe sarki dan kulodo sarki malam ya aihe sarki dan kulodo wa aihe sarki malam dan kasawa ya aihe sarki malam wa ya dan kasawa wanda ya aihi agwaragi mm. shi ya aihi wahi agwaragi wanda ya wanda ya aihi agwaragi kuma sai mun koma can mu shiga takardu saboda ka in shiga wani wani baban inda za ka kwanse eh. <laughs> ka fahimce na'am na yawa aiko da inda aka ce ga ka ga babanka ga wanda ya aihi babanka da wanda ya aihi kakanka mm. duk sarki ne mm. to aiko ka san ka daga hannu sama ko ba gaskiya ba to kaji to mu saboda muna so a yi bincike kuma ana bincike yanzu bayan rasuwar sarki guzu mm. an yi mu wani bincike wanda aka yi shi kuma aka zo aka shewa mu cikin laka wani irin bincike ne anket ce da aka yi mai ba a yi ta ba daga ba an yi anket mai daga ta sai abin ya baje eh ban gane ba hmm? mu gane ba ku gane ba <laughs> eh, eh yau ni aka binciko sakamakon an binciko wanda aka ce ma ba su gada ba su wani ne da su ali zaki da sauransu da da su yi da dai suna da yawa duka ba su gaji sarauta ba su gada ba aka hidda su saboda a lokacin nan mu amma sun hau sun yi sarauta yanzu ko a to an yi an yi haka ne an yi ai kowa ya gani an yi shine dalilin da ya sa kuka ta adawa a lokacin da ya mu a kai ko kwarai kuwa wannan gaskiya ne in dai dan sarki ne hmm. ka yi yakin gurgudan iko abinda ka gada gidan ko kaɗan ne abbe gada ba ko kuma a'a akwai dokar da ta hana shi ya takara akwai doka akwai arete wanda ya hito aka hidda shi shi ali mm. akwai aretan da ya hito mu muna bisa candidature muna wajen arba'in da ne mm. aka zidda takardu aka bar mutum goma sha bakwai albade mm. albade abuba yana nan da ran shi ministar albade ya yi anket ta gaskiya aka hidda mu su ali Mm. da sauransu ba ali kaɗai ba da yawa mm. to yanzu ba sai siyasa ta shigo ba mm. aka kawo mun kai lamudi tun da mm-hmm. deja a sai ya to mm-hmm. mun kai lamudi da aka kawo shi sai ya yi abrojan wannan arete wanda ya tsaida ya hidda sa'adi kenan kowa ya to ya takara ka gani tun mun tafi cikin rudani cikin rashin fahimta da ganewa mun samu wannan ya zo ce a ka je ka yi wannan ya zo ya in ka yi duka al'umma ne za ka jagorancin su ba amma ba dan kanka ne an yi ne domin al'umma ka jajirce domin Allah hmm. ga al'umma hmm. ba amma ka zama dan aushin shata ba amma ai ya jajirce ya mulki da samaradi kuma ya haukan sarauta to ai wannan sai ka tambayi waɗanda suke tare da shi an sani yayi an sani yayi hmm. to sai ka hada mana jajircewar da yi tsawon shekaru sha ko kwana goma sha ko kwana kake ana ya aza ka kai ta kwana. To madalla, to wannan shine karshen kashin farko na wannan shimfiɗa da muka yi na muhawara a kan batun rikicin naɗin sabon sarkin katsina maraɗi na jamhuriyar Nijar. Idan Allah ya kai mu rana wata za mu zo mu ci gaba da duba dalilan da ya sa aka samu wannan jinkiri din tun bayan shekara ɗaya da rasuwar wannan bawan Allah da wato shi sarki Alizaki kenan. me yawan siyasar da ke cikin wannan kuma shin rashin haduwar kawunan gidajen sarauta na da alaka da wannan ne da za mu ji a haka yanzu a su bakin namu wato basiru hamisu dan badau da kuma muhammadu lawali dan kusu dan kulozo da kuma musamman shi wakilin namu mansur sani ali mustapha sokoto ne ke muku bankwana daga washington dc sai kun ji mu rana wato insha allahu a huta lafiya To a gaida Aliyu Mustapha Sokoto yanzu kuma sai labarai amma a takaice. To baballe a takaice. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira da a baiwa masu sa ido na ƙasa da ƙasa damar shiga tashar nukuliyar Saprosia bayan da Ukraine da Rasha suke zargin juna akan halin da aka kai a cibiyar ta nukuliya a kwanan nan. Guterres ya faɗa a wani taron manema labarai a ƙasar Japan cewa duk wani hari da aka kai kan duk wata cibiyar nukuliya wani gagarumin kisan kai ne gabaki daya guterres ya ce yana da matukar damuwa cewa duniya ka iya fuskantar yaki na tsawon lokaci a ukraine wanda zai iya yi mummunan tasiri akan tattalin arzikin duniya da ma yanayin rayuwa musamman ga marasa galihu a jiya litinin shugaban amurka joe biden ya yi alkawarin karin taimakon gwamnatin tarayya ga gabashin jihar kentucky inda ambaliya ta yi wa barna bayan ya zaga wurin lamarin da ya danganta da sauyin yanayi muna nan gwamnatin tarayya tare da ta jiha da ƙananan hukumomi da kuma birnin za mu ci gaba da aiki har sai komai ya koma yadda yake in ji shugaban bayan da ya ziyarci iyalai a los greek a jihar kentucky wanda ambaliya ta shafa To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.